bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan haka yan uwa masu kallo da masu sauraron wisal hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da wannan lokaci sannan barkanku da sake saduwa da mu a wannan gidan tv mai albarka kamar yadda dai kuka sani a yaushe wannan gidan tv yana kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa masu ilmantarwa kuma masu faɗakarwa kuma muna samun baƙi daban-daban wanda suka hada da malamai da dai sauran masu farashin baki akan al'amura na yau da kullum to yau cikin ikon allah mun yi sa'ar gaske domin muna tare da wasu manya-manyan malamai daga cikin malamanmu da allah ya ba su ikon ziyartar mu kuma suka ansa gayyatar da muka yi musu daga hannun dama na akwai shek goni yahuza dan zarga wanda shugaba ne na ma'ahad goni dan zarga litahfiz al-qur'an al-karim da amma wadda ke unguwar koki a birnin Kano har ila yau babban alƙali ne daga cikin alƙalai na gasar karatun alkur'ani mai girma a Najeriya sakamakon haka ya je gurare daban-daban akan wannan harka na musabaka da alƙalanci, wanda daga baya a cikin tarihin rayuwar shi da zai bamu zai fayyace mana abubuwa filla-filla sannan ta ɗaya ɓangaren kuma akwai sheikh muktar shu'aib daga garin ringin da ke cikin jihar jigawa a nigeria shi kuma shugaba ne na makarantar wato madarasatu sa'adatul abadiyya wanda tana nan a wata unguwa da ake kira marakawa a nan cikin ringin ɗin kamar yadda ya gabata kuma malam Shi ne shugaba wanda yake kula da tsangayoyi na jihar jigawa ga baki daya sannan har ila yau shi ma yana daga cikin alkalai ko masu kula da al'amura na gasa karatun alkur'ani a jihar jigawa saboda haka a malamai muna muku barka da zuwa wannan gidan tv to kamar yadda dai masu kallon mu kuka ji lallai kun san cewa duk abin da za a tattauna a kai dole ne ya zama yana da alaƙa da alƙur'ani da kuma tsangaya domin kamar yadda muka faɗi a gabatarwa waɗannan malamai namu malamai ne na alƙur'ani mai girma da waɗansu darussa na musulunci saboda haka suna da masaniya cikakkiya akan al'amuran da suka shafi tsangaya da alƙur'ani za mu so mu tattauna da su akan wato al'amura da za a iya amfani da su gurin kawo ci gaba ga waɗannan tsangayoyi da muke da su sannan za a tattauna akan irin matsaloli muhimmai da tsangayoyi ke fuskanta a rayuwarmu ta yau da irin namijin ƙoƙarin da wato gwamnati take yi da kuma su malan suke yi gurin wato kawo gyara a waɗannan al'amura ɗin to amma kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye zai kyautu mu ɗan ji kaɗan daga cikin tarihin rayuwar waɗannan manyan malamai namu saboda haka da farko zan fara da shek goni yahuza malam a ɗan ba mu tarihi ko da kaɗan ne a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in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 ko gwani salihu dan zarga an haife ni a cikin gwarkoki a cikin birnin kano a shekarar 1955 kuma na fara karatu a wurin mahaifina shi gwani salihu dan zarga wanda yake mu dama makaranta ce ta alkur'ani sananniya to bayan nan na karatu a wajensa sakamakon a lokacin ba a zaune ke bai kai tafiye-tafiye aka ɗauko malami aka ajiye shi a nan makarantar mu ta gida a nan koki ana kiransa malam muhammad na ɗan birni malam ibrahim muhammad na ɗan birni eh, malam muhammad ibrahim na ɗan birni wanda shi ya ci gaba da karantar da ni tun daga inda mahaifinmu ya ajiye tun ina wajen izu goma shi ya samun ɗan nan ne saukar sara da ake cewa a wurinsa eh. sannan kuma na sake juyowa da simini kullum kullum bayan saukar sara abinda ya kira saukar sara ita ce wadda za ka yi bayan ka yi ko ka yi farfaro za kuma a sama ka fara irin haddatu a rubuta maka ka rubuta sumuni akalla bayan ka haddace shi sannan ka sake rubuta wani wallahi hadi laraba har a sauka to ba na yi wannan saukar ta hadda na juyo kuma na sake kullum ina yin sumuni kamar tishi kenan har eh. na zo saura izu goma in sauka sannan aka tura mu maiduguri a ciki a 1968 muka je maiduguri to anan ne kuma nan tsangayar mahuci nan a hausari ana kiranta tsangayar mahuci tsangayar malam sulemanu mai bakin karfe wanda a wajensa ne nan ma muka zauna tsawon shekara shida bayan can wancan hadda da yatin ina kanan shekaru wajen shekara goma sha biyu hmm. to nan na goga na kyautata haddata ne satu na ya goge sannan na dawo gida a 1974 bayan shekara shida kenan to a nan kuma na dawo nan dai makarantar tamu ta gida eh. a nan koki nan kuma akwai malam idris hassan shi ma shi ke koya mana karatun ta judi nan ne karatun ta judi na sauka daya a wurinsa to ba na yi saukan nan wajen kamar 1975 kenan an zo bikin saukar alayhi sanusi dan ta wani mashahurin attajiri da yake wa eh, eh, da yake wa masu karatu alkur'ani da katar kwani hidima abin ya bai sha'awa ya ce tunda ina son ta judi ina koyo ai ya kamata a kai ni masar wajen abdul basit to a lokacin ya haɗa da ɗansa alhaji abdulkadir sanusi dan tata dukkan su rasu allah ya gafarta musu ya ɗauke ni ya kai ni har masar hmm. a lokacin shi ya biya da kudin sa shi su musu yawa daga nan da na je aka neman mun tunda ba a scholarship na je ba eh. na ji ne a kaman mai zaman kansa to nan aka je wajen shekul azhar aka nemi izini dai nan aka bude mun account aka shigar da ni azhar nan na shiga ne shekara biyu ni karatun ta juid riwayat hafs da warsh bayan shekara biyu nan a nan 1977 na dawo gida eh. bayan na dawo gida ah, mahaifinmu allah ya ji kansa shi gwani salihu dan zarga daga nan kusan sai ya sakar mun iso mu sakar mun ita makarantar gaba daya tana matsayin tsangaya hmm. aka dora ni nake darasu ni kuma nake kula dai da duk abubuwa na makaranta shi sai dai kawai yana nan yana yana kulawa ya ga abubuwa suna tafiya daidai hmm. to haka ne ta tafiya da wannan har allah ya sa ah, aka zo yin muna ta wannan ina karantawa a gida a 1982 mun tafi wajen sauka a mm. borno saboda na baro kanne na a can a wajen ɗaya daga cikin saukarsu a nan nima aka naɗa ni gwani a 1982 a nan tsangayar gwani muhtar daga leto eh. aka naɗa ni eh. to bayan mun dawo kwari na cigaba da kula da makaranta har zuwa a wannan shekara kuma an yi course na daura da jami'atul islamiyya da suke zuwa eh, an je an yi a jami'atul bayar nan ma na shiga ni na samu mutazul awal don lokacin har na samu za a taho da ni mahaifi na shi da bai bari ba wannan lokacin eh. to daga nan a 1986 muna ina ci gaba da karantarwa a gida eh. sai aka fara batun musabaka jami'ar dan fodiyo ta aika jihohi cewa tana buƙatar a tsara musabaka a mataki kaza kaza kowace jiha ta yi in ta gama ta aiko mata da sunayen waɗanda suka yi nasara eh. za a yi ta ƙasa to a nan aka zaɓe mu na daga cikin alƙalai eh. na nan jihar kano aka yi wannan musabaka aka yi training ɗinsu kuma aka turo sokoto eh. aka zo aka yi musabaka daga nan tun daga nake cikin wannan alƙalanci tun ina matakin alƙali har na zo na zama alƙalin alƙalai to a 1987 an nemi lokacin da akwai kismu tajwid makaranta wadda yanzu ake kiranta abdullahi bayar college of quranic studies cqs eh. to an nemi sun zo har gida sun nemi malaman tajwidi sun yi kaɗan mm. mahaifin ya ba da ni su wannan bangare yana karkashin ministry of education yawa ma'aikatar ilimi yawa lokacin aka ɗauke ni eh. aka sa aka yi na matsayin malami lokacin malam ibrahim abubakar ramadan shine shugaban makarantar to har zuwa 89 to daga nan kuma sai na samu scholarship daga gwamnatin jiha na sake komawa masar nan jami'atul azhar tun daga 1990 har zuwa 96 inda anan kuma na yi a akan kira'o'in ƙur'ani akwai asharatu sughra shatubiya da dura akwai kuma asharatul kubra tayyiba ne takhassus a kansu sannan na sake dawowa gida to a wannan a 1995 ina komowa na tarar gwamnatin jihar Kano ta yi kwamitin amintattu na musabakar jihar kano to an yi appointing ɗin na ciki saboda haka na dawo na zama dan kwamiti na amintattu na musabakar jihar kano eh. a wannan shekarar kuma ka zaɓe ni cikin alƙalai 27 an gayyace ni na wakilci nigeria a alƙalanci na musabaka mm. a masar to sannan 14 ah, 16 kuma an gayyace saudi eh. na zo cikin alkali sannan a dubai ma na wakilci nigeria wanda a ma ni ne aka ba mataimakin alkalin alkalai kuma ni na dinga jan karatu a lokacin eh, sannan kamar su jihar kaduna sun ta gayyata ta wajen musabaka suna zuwa musharaka a ciki wajen tallafawa sannan jami'ar dan fodiyo ta yi wajen shekaru da dama tun ina alkali din har na sauka tana shirya wani kos mm. a duk shekara na jihohin tsohuwar sokoto da kuma sauran jihohi da suke kudu na wajen kwana arba'in ni na kan je ba da kwas tare da wani daga cikin malaman su ah, sannan akwai kungiya da aka yi ta voluntary schools makarantun da suke gaba da primary wato secondary kenan na sa kai eh. irin namu eh. wanda mutane ne suka kafa amma ministry of ta musu rijista eh. to suna da kungiya tun daga wannan da aka kafa ta ni ne mataimakin shugaba hmm. tun na na biyu har na koma na daya akwai hayatul alamiya littafi zulkuwar karim wadda ke jidda sun gayyace ni an bani award na ɗaya daga cikin masu yi hidima ga karatun alkur'ani hassan ban certificate da sauransu to sai bangaren shek uh, muktar sha'aibu ringin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin <coughs> assalatu wassalamu ala asa'adin nabiyina wa imamil mursalin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraro ne muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana muhtar kamar yadda mai gabatarwa ya fada kuma sunan mahaifina sha'aib ana masa lakani da sha'aibu rabu kuma an haife ni a cikin garin ringin a unguwar marakawa a wacce take jihar jigawa kuma na fara karatun alkur'ani a wajen mahaifina duk da kan cewa ba mai nisa da yawa da shi ba saboda kasancewarsa ba shi da lokaci ɗan kasuwa ne sai ya kai ni wajen wani malami ana ce masa malam ali da shi walidin nawa da malam Ali dukkanin sun rasu allah gafarta musu to shi ma malam alin sai ya zama shi ma yana da wato wani mutum ne wanda yake mai da hankali akan harkar noma da sai shi walidin nawa ya ga kan cewa mana abin da yake gudu ko kuma abin da yake buri har yanzu burinsa bai cika ba to sai wani ya ba shawara wadda ban san kowa ne ba sai kai ni wajen wani malami wanda shi wannan malamin asalinsa mutumin kano ne amma mazaunin ringim ne saboda haka yana zaune a ringin a wata unguwa da ake ce mata hausar sai aka ni gurinsa sunansa malam dan azumi shi ma ya rasu allah gafarta masa to shi wannan malam azumin yana da ma'ana wata al'ada zai zauna ya shekara a ringin sai ya koma kano kuma sai ya rani mana abin da ake cewa shekara in an ce mutum zai shekara a guri to zai yi damuna kenan yana noma a wannan gari in ya gyara amfanin gonarsa sai kuma ya koma cikin garin kano dama mutumin kano ne to haka muka ta yi da wannan malami tun daga lokacin da walidi na kai ni gurinsa har zuwa 1966 ma'ana shekara ta 1966 a kafin wannan shekara ta 1933 akwai da 63 akwai dan uwana da ake ce masa malam hamza muna da zumuntaka da shi saboda haka sai mahaifina ya shawarce ni cewa ko zan bi shi ma'ana mu je inda yake na ce a tume hana saboda haka muka tafi da shi kasar hadeja muka zauna a wani gari da ake ce masa tagwaro a nan muka zauna muka shekara da shi daga tagwaron nan kuma muka dawo wani gari muka zo kaɗan raba wani gari wa shi malori Eh, to daga malori shine muka dawo gida sai na sake komawa wajen malami na kano to shekara ta 1966 sai kuma wani abokina ya fita makaranta sai ya dawo ya ce haddace alkur'ani ya je wani gari wa Shila wankala to wannan sai sa mun ina kwaɗayi sai nake ganin kan cewa ya kamata nima na fita domin na je na haddace wannan alkur'ani to akwai ɗan uwan malamina ana ce masa alhaji malam usman shi ma ya rasu allah ya gafarta masa sai muka shawara da shi sai muka fita muka je a lawankalan to da muka je lawankalan sai zama kan cewa zaman ya zama ma'ana mai wahala a wajenmu abu na farko a lokacin biyar garin shine za ka ce ba a ciniki da kuɗi sai dai mutum ya ba da amfanin gonarsa a bashi nono ko a bashi waina to mu kuma ba mu shekara a garin babu mu samu kayan gona to wannan ya zama kan cewa abin ya mana kunci kwarai da gaske damun kusa da maiduguri ne saboda haka sai muka shiga mota sai muka karasa maiduguri to da muka je maiduguri muka je shekara biyu a takwas. sai allah ya taimaki ni sai zama kan cewa na haddace alkur'ani to da na yi wannan hadda alkur'ani daga nan a satin da na yi sauka sai na dawo gaidan na zo tsangayar malam gako a shi na yi sauka guda daya daga nan gaidan kuma sai na dawo malam madori a tsangayar malam yahaya shi ma ne sauka guda to daga malam madori kuma sai na koma gashuwa ita ma jihar Yobi. yawa nan ma na je ne sauka guda to saboda haka sai daga nan gashuwa shi kuma akwai wani wanda yake auren kanwar mahaifiyata malami ne babba mai ilimi ana cin masa malam Muhammad dan jinjiri da saboda haka sai yake cewa ya kamata a ce na ilimin addini dan haka sai rubuto min takarda sai na taho gidan shehu mai hula to na zo zauna a gidan shehu mai hula kaman shekara guda kuma sai ya zama kan cewa mahaifiyata ta rasu wannan kuma sai ya jawo sai na dawo ringin na zo na zauna eh, to kuma da na zauna a nan sai zama kan cewa na zaune lokacin da aka yi mun aure sai dan uwana wanda dama lokacin da ina karatun can ma yana taimakona da aikawa da kuɗi ta postal office sai sai postal order sai ya aika mun sai na je na karba sai na canja abin ya daɗe kenan ya daɗe eh, eh, da gaske eh kwarai da gaske eh kwarai da gaske to sai ya ga kan cewa tunda an yi mun aure ya kamata a ce ma'ana na da sana'a don haka sai ya wasu 'yan kudadensa da ya samu na arias sai zo bude mun kanti da su da kuma wannan zancen na bude kanti da shawarar duk a gaya mahaifina ba ah, to saboda haka sai ran da za a fara ciniki a kanti shine sai na zo na gaya masu cewa gashi wane ya bude mun kanti ah, kuma ya ce zan dinga yin ciniki saboda yanayin rayuwa yadda yake kaza kaza da sauransu sai ce to ya ce ne maka ne muku fatan alheri ya ce amma dai bana farin ciki ya ce ni ba haka nake so ba ya ce ni abin da nake so shine tun da allah ya taimaki ka har da ce alkurani ka zo ka tattara mana 'ya'yan mutane ka karantar da su alkurani to haka dai da yake kasan akwai yarinta da buri da sauransu wannan magana ni wata mun daɗi ba yawwa haka dai muka rabu da shi ce ne muna fatan alheri amma baya farin ciki mm. da kuma aka zo aka shiga ake harkar kasuwancin Allah ya ba da buɗi da abin da ake zato za a samu da wanda ba a zato ma duk Allah ya ba da su da kuma shi halau shi ne ke jibintar tarbiyyar yaranmu mana shi ke sa a makaranta shi ke ba da kuɗin makaranta shi ke komai shi walidi to kuma lokaci guda sai zo mutu to kuma wannan sai zama kan cewa ya zama wani babban abu mana lokaci guda wani abu ya zo ya same ka to kuma tun da mutum ya fara iyali kaga dole tunanin ya zai yi da iyalin dole ya zo masa yawwa to saboda haka sai muke ganin kan cewa to yanzu ya zami ga shi mai gida baya nan kuma yara ya za a yi da su muka shirya zan kai su kano wajen wani abokina ya zama kan cewa bai bani haɗin kai ba daga ba muka shawara da wani dan uwan nawa sai ce a to mu buɗe makarantar mu mana mu buɗe makarantar mu eh, na ce a to ya za mu buɗe makaranta ba gini ya ce to ai ba da gini ake makaranta ba ya ce ko gindin inuwa ne sai abu a fara karatu saboda muka buɗe wannan makaranta da niyyar yaranmu ma'ana su zo su dinga karatun alkur'ani to ana wannan mun fara karatun sai zancen musabaka ya shigo to malam ina gani a daidai nan ya kamata mu dan dakata kaɗan mu dan je hutu gajere daga baya sai mu dawo mu dora daga inda ka tsaya Misal Hausa TV gaskiya dokin ƙarfi. To masu kallon mu idan ba ku manta ba Malam Muktar Shu'aib Ringim yana mana bayani ne a tarihin rayuwar shi kuma kafin mu je dan wannan gajeren hutu ya tsaya a daidai lokacin da suka kafa wannan makaranta ko mu ce wannan tsangaya ana haka kuma sai labarin musabaka ya kunno kai to ina gani malam daga nan sai a dora da bayanin da aka fara ah, ana wannan ita kafa makaranta abinda na manta ah, akwai dan uwanmu dan malamin can na gashuwa lokacin yana gwale mm. yana a kano mm. to yakan zo ya hutu a gurinmu tunda mu daman dangin mahaifiyarsa ne ah, to shi muka zauna muka shawara da shi to sai muka kafa ita wannan makaranta da niyyar ya kamata ko kuma wajibi ne akan kowane mutum ya zama ɗansa ya san wani abu na alkur'ani to don haka lokacin da muka shirya muka tsara manhaja ta makarantar a cikin shekara shida mun tsara za a haddace izo goma tare kuma da sauran drasat na islamiyya da yaro zai koya a makarantar domin muna ganin a fahimtar mu in ya zama yaro yana da fahimtar karatun alkur'ani izu goma don allah ya yarda yana da wani abu da zai rike wajen rayuwarsa ita makarantar da aka shawara aka kafa babu burin hadda alkur'ani a ciki ana wani kaso yawwa mm. da abubuwa ga yadda suka zama yawwa mm. to muka zo muka tsara manhaja gashi gashi gashi gashi da sauransu to sai wannan maganar musabaka sai ta fito kamar yadda shi mahiru ya bayani cewa an fara ta su an sanar da su suna hedkwatar jiya mu kuma da muke ƙauyukan an sanar da mu to saboda haka sai muka tura yaranmu daga nan makaranta sai ya zama ma'ana ba mu dace ba mu sai muka tafi inda hukumar ilimi take ita kuma wannan karatu ana yin sa a wani guri daban tun da sabo ne to aka a takaice dai mu ba mu samu wannan halartar wannan karatun ba to haka ya zama wannan shekarar da aka fara ba mu samu halarta ba to da shekara ta biyu ta zo sai ya zama cewa mun gane inda ake kuma mun tura yara to shi yaran da ya je sai ya zama kan cewa ya shiga izo goma dawacin shekarar izu biyu yanzu kuma izu goma ya shiga to wannan izu goma da ya shiga sai zama kan cewa ya kayatar da mutane to ba kayatarwa ce magana ba sai abokai na tsofaffi wanda muka rabu da su a yawon makaranta da wanda aka saba dalilin shi alkur'ani sai ya zama kan cewa suke ce a ashe kana nan da kokarin ka har yanzu ba ka kwanta ba aji muke kasuwa ka zubar da alkur'ani to wannan sai ya shajja a, sai maga ah, ashe za a iya haddace alkurani a nan nan ya kara muku kaimi kara mana kaimi eh. don haka sai muka canja daga wannan abun sai ya zama kan cewa ta koma makaranta alkurani ta zama tafiz ta zama tafiz eh, to kuma a cikin taimakon Allah yara da yawa sun haddace alkurani a cikin ta. wannan ne shine takaitaccen tarihi na mm. eh, wannan shine alhamdulillah gaskiya wannan tarihin da za a bi su daki-daki suna tattare da abubuwan lura wanda gaskiya 'yan baya ya kamata su yi koyi muna fatan allah ya ba mu ikon lura kuma mu yi koyi to kamar yadda dai muka faɗi a gabatarwa babban abin da za mu tattauna shine abin da ya shafi tsangaya tsangaya kalma ce wadda yake ana yawan jinta a yaushe ana faɗin tsangaya karatun tsangaya da sauransu to kafin mu shiga ciki ga dangadan zai kyautu a ɗan yi mana bayani menene ake nufi da tsangayan nan ne to ina gani sai mu fara da malam tsangaya ta samo asali ne daga kamar yadda na so ma bayani da cewa masu karatun alkur'ani sukan fita waje su killace su samu da abin nan zana ake kiranta ne ko me su kafa daki na'am kaman buka ke eh to shi wannan shine sunan sa tsangaya da abin da suke wannan abin da suke zuwa su kafa wannan shine tsangaya shi sunan shine tsangaya na'am to daga nan sai ya zama ita tsangaya tunda dama an tare ne dan a karanta alqur'ani eh. sai ta samu sunanta daga nan sai kuma ana cewa tsangaya tsangaya to daga nan ya zama dama su masu alqur'ani suna fita waje su killace kansu don su guji a hayaniyar birni da sauransu to daga nan an gaya ta samu suna kuma ya zama nan ne wurin karatun alkur'ani inda ake irin wannan a waje dan ta sha bamban da makaranta ta cikin birni dan ta cikin birni zaka samu soraye ne a soro ne ake haka amma waccan ta waje ita ce ake samu a tsangaya wata za ka ga da mai tsangaya akwai wanda ake kira uban tsangaya shi ba lalle ne zama mahaddaci ba shi ne da yake kula da ita akwai kuma shi mai darasu wanda komai yana ƙarƙashinsa na yin na karantarwa da sauransu to haka shi ne asalin samo sunan tsangaya da kuma ita kafa tsangaya wuri ne da 'yan uwa suke haɗuwa da koyan hadda alkur'ani kuma kamar yadda ka faɗi galibi a wancan lokacin a ƙauyuka ne a ƙauyuka ne saboda birane cikin soro ne haka da eh, sauran birane ai sai dai a kiranta makaranta allo kuro gaskiya za ka samu ma a cikin wasu biranen mafi yawan wannan wanda suke koyarwa mm. ba mahaddata ba ne kawai dai sun ɗan yi raushi kawai suke amma amma tsangaya can dai inda ake tune to sai daga baya kuma da aka samu manyan malamai suka shigo birni eh. suka kafa ta a cikin birni din ake samu amma mafi yawa a ƙauye aka santa gaskiya ne yawa to akar wakalla malam muktar sha'ib ka ji bayanin da gwani eh, yahuza ya gabatar ko akwai dan wani abu da za ka kara a kara eh, wato fito da abun fili mutane su kara fahimta to ai su malam goni su ne tsangaya akar wakalla domin dama a tsangaya aka haife su na'am <laughs> suka tashi gaskiya ne yawa kawai dai abin da zan ci su mana yan uwa sun zaɓi ƙauye don su je su kafa wayannan tsangayoyi saboda su keɓe kansu daga mutane kamar yadda malam ya magana domin haka za a kan cewa rayuwarsu a ƙauye take abu na biyu da suke zaɓin ƙauye domin a lokacin gona ma ba ba da ita ake ba yawa wajeji za ka sare ko ba gane ba ka eh. shukar ka yadda kake bukata wata shekara ma in aka daɗe ana noma kuma shi ka bar wannan sai ka je ka saruwa wata sai ka je ka yi nomanka yawwa to wannan ya sa sun zaɓi waɗannan gurare ma'ana don ma'ana keɓe kansu daga mutane da kuma noma abin da za su ci eh, wannan shi ne asalin shi tsangaya kamar yadda dama malam ya bayani eh, ma'ana suna nan suna karatun sannan kuma suna aiki suna noma kwarai da gaske za su ci normal ba irin yanzu bane da ake eh, tabara eh, eh. duk mai karatu yana da abin da zai ci ajiye ko da tashi zai kuma da zaka ji ko abu zai kira doya sun tanaje ta su da safa ita za su dafa su ci wanda kulli kulli wanda ban da lokacin da yunwa ta yawa to aka rasa to ka shiga wani abu daban na'am ah, to malam yanzu idan muka zo kan abin da ya shafi wato tsangayoyin nan a kasar hausa ko in ce a najeriya waɗanne gurare ne ko waɗanne jihohi ne ake samun su a halin yanzu inda suka fi shahara wanda da an ambaci wannan guri za a ce akwai tsangayu a irin wayannan guraren ya ne to kamar kai da kake mutumin kaduna na'am watakila za ka ji ana cewa wane ya tafi gabas eh kwarai muna ji sosai yawa mm. to don haka shi karatun ma'ana in aka ce mutum ya tafi gabas to ya tafi neman karatun alkur'ani kenan saboda haka su mafi yawan tsangayin alkur'ani za ka ce suna ma'ana gabacin abinan arewacin najeriya yawwa wajen maiduguri su haɗeja su guru su gasho su ina ne to za ka kan cewa dukkanin su suna nan kuma kamar yanzu maiduguri kaga hedikwata ce ta karatun alkur'ani za ga kan cewa mafi yawan mahaddata sun je maidugurin ko kuma ƙauyukanta tunda ita maiduguri kasan emirate ɗinta yana da faɗi ya haɗo har gaidan da sauransu duk emirate na ta ne eh. to don haka su 'yan uwa in sun je maiduguri to ba cikin maiduguri suke zama ba suna shiga ƙauyuka wanda suke kiransu badawai ma'ana suna shiga ƙauyuka su shekara kuma kamar yadda nema bayanin shekaran nan idan ma'ana 'yan uwa suna magana shekara ba suna magana shekara ta kalanda ba yawa waɗansu watanni ne na, na kwanakin noma daga wannan lokacin da damuna ta faɗi da lokacin da za a gyara amfanin gona to inda suka zauna a nan wannan shine shekara shi suke kira shekara ba wai shekara ake sukutun da guda ba to idan aka gyara abinci to kuma sai a dawo maraya sai a zo ma'ana a gyara a ci gaba da karatun alkur'ani to kuma marayar da aka zo bana to baɗi kuma za a kan cewa ba wannan marayar mutum zai hara ba wata zai hara daban burin dai shine ba a san ma'ana sabo kar ya sa ka saba da mutane ya zama kan cewa mutum ya shantaki a abin da ya baro da shi da 'yan uwansa ya zo ya zama baya yi wannan dai shi ne to kuma akwai guraren da suka shahara yanzu kamar a ringin an yi shahararriyar tsangaya wanda shi kansa malamina ita karatunta ya je kuma allah ya zama sa a gare eh, to kuma duk inda tsangaya ta shahara ake irin wannan karatun to a wancan lokacin za a kan cewa duk ta inda ka bullo tarin itacen tsangayar shi zaka fara hange saboda yawan dan adam tun da yadda abun yake kowa zai kawo gudunmuwarsa ta itace ya danganta ga irin yadda ka'ida take wani za a ce suna kiransa taro eh, saboda damuna ta zo abinan ice zai wuya to sai a yi taro da kafin damuna ta yi nisa farko mm. to wani tarin zai zama kan cewa kowane mutum sai ya kawo ice goma kuma dai abin da na fahimta daga labarurruka da kuma inda na je baya wuce ashirin ya zama kan cewa kowane almajiri zai kawo ice ashirin to wannan shi za a tara a tara a tara shi za a dinga konawa shi ke kira mako kuma a shi kuma mako wannan wurin rani ne ake mako mm-hmm. eh, inda ake rani a nan ake mako nan kuma taro eh, kuma abin da zai baka sha'awa ah, da amanar malamanmu wallahi ko kara ɗaya ba za ga an ɗauka daga makaranta an kai gidansu nan ƙonawa ba kwaya ɗaya ba za gani ba ba ruwansa da shi wanda kuma ya kamata eh? wanda ya kamata ya kamata tunda ba aikin sa kenan aikin sa kenan eh kuma ba biyan su aiki ba biyan su aiki eh mm. to amma wallahi ba za gani ba kuma irin wannan wutar ita ce ake cewa ba ta mutuwa ba ta mutuwa mm. eh ba ta mutuwa to su yan ana ta karatu hmm. to su san abin da malaki su wanda ake cewa bata mutuwa eh. ka san ita ce yanzu kamar lantarki eh. da ita ake haska allo eh. in an tara shi yanzu kamar nan an ce an yi gargari ka san gargari gargari ka san shi gargari a ƙara mana bayanin shi dai akwai wani itace da ake ajiyewa a kewaya ka a kansa ake zama hmm. nan kuma kawai tsakiya nan ake hurautar. na'am shi ko wannan gargarin shi ne ke kewaye da wutar kowane yaro ko kowane mai katun nan zai zauna wanda yake yi da allo eh. wannan wutar ita ta haska masa allansa to ita ce wadda ana wannan gwali din gwali ake jago eh. kazan ana gwali in ta kaman ta lafa sai a ƙara itace to ita ce wadda take kwana din wannan kamar yadda malai ce in wannan ya kwanta to wannan ya tashi in wannan kuma tsanga yadda ta tashi ake karatu mm. to kusan ba a bacci domin in an kwanta su masu neman karatu in tilawa ta doso haduwa kamar yadda malai yake cadin nan eh. ba su ba bacci fa baccin wuya yake yi hmm. so da gani yake in bai kai wani adadi ba to in yau da ta ruguje in kuma yana kwanta yana yi in ya kwanta ya ji abokinsa ya tashi na hiwa hemi ke abin yana da ban sha'awa ƙwarar da ah, gaske gaskiya malam ko akwai abin da za ka ƙara kuma akan wannan eh, tambaya din to ah, sai dai kamar yadda shi mahir ya faɗa eh. a cewa ana ta munafasa eh. wannan haka yake kwarai eh, hmm. da gaske haka yake domin kowa yana kallon na gaba da shi hmm. kuma yana kokarin ya ga kan cewa wannan buri nasa Allah ya cika shi to wannan dai rayuwar haka take kuma kamar yadda kake tambayi tsangaya gaskiya sun fi yawa a hmm. gabas yawa to malam in na dawo eh, gare ka hmm. akwai wata tambaya har ilaya wadda za mu so da mu da masu kallo a ƙara wayar mana da kai a kai hmm. shine eh, tsangayun nan da ake da su wani irin darussa ne aka fi mai da hankali a kansu shin karatun alkur'ani ana hada da wani abu ko ko karatun alkur'ani ne zalla ake magana ta gaskiya a da eh. karatun alkur'ani ake yi zalla ba hada da wani abu na'am duk tsangayin da ka ji hmm. in ma daga baya ne da ake dan ci za ka samu wani je a ce a karanta kawaidi eh. don a san gyaran zalla ko akhdari ko eh. ishmawi amma karatun qur'ani ake zalla domin su a gurin su mu Allah ya saka musu alkhairi Allah ya gafarta musu gabatan mu hmm. abinda suke gani har suna faɗa qur'ani wai baya son kishiya wai in kada shi da wani abu to ba zai yiwu ba sai dai a yi shi zallansa hmm. to wannan yin da suke zalla wanda kuma kusan zan iya cewa duk duniya haka ake yi in ba ka ɗauko zamanin sahabbai ba da su aka ce in sun karanta aya ba sa tsallake da sai sun san ma'anarta sun yi aiki da ita amma daga baya bayan nan saboda abin nan mafi yawa hatta su masar su hannun ba ka gani kai da kanka hadda alkur'ani ake fara yi zallarsa hmm. sannan aje a yi wani abu to sunan sun ci gaba suna da wayewa mu wanda can masu ƙur'anin ba su da wayewa yanzu ne da aka shigo musu da irin su cqs din nan eh. to a nan kaga in mutum ya haddala qur'ani zalla ya haddace a halka to za ka samu wani kuma sai ya tafi ma'ahad a shiga ma'ahad wanda za a karanta wasu ilmai wanda an ware yawa an mm. ware su irin wannan eh. har na baka misali da ma'ahadul qira'at eh. kaga sai ka haddace alqur'ani sannan za a dauke ka kai shekara biyu kai tajwidi sannan kai shekara uku kai aliya kira sannan kai takassus shekara uku ka goge a asharatu sugura da kubra kaga sai da yi wannan hadda ta to munan har yanzu Allah ya saka wa wasu daga cikin ma'aikatar ilimi irin su Ibrahim Bello Ringin mm. da suka yi kokari aka kirkiro kismu juyi mm. kaga wanda shine mahaddata an san ga zai shiga wanda shine har yanzu yana nan mm. ake kiransa CQS eh. wannan shine bayan mutum ya yi hadda to zai samu dama wanda yake da rabo wanda yake da yar wayewa sai ya je ya shiga wannan makarantar wanda a da an ka kula babu ita ta tajwidin sai irin su haya islam haya islam da sauransu eh. wanda mutanen mu suna da kyama yanzu ce karatun <laughs> boko za a je a yi haka ne to amma tsangayu har a yanzu wanda malai kyaɗa maka na ƙauyuka ƙur'anin eh. kawai suke yi zalla har mutum ya kai matsayin ma da zai kafa tsangaya wanda in yi karatun ya satu ya goge hmm. sai ya shagala da shan fari neman shan fari da in ya ji can an ce akwai masu shan fari shi ma sai ya tashi ya tafi wani ya sha izu 20 wani 30 wani 60 ma'ana ya kammala qur'anin eh. to haka suke ta yawa har mutum yana da rabo ya zo ya kafa tsangaya amma ya maka wani karatu daban ba fiye yi ba hmm. a haka ne kuma haka yi kwarar da ba yi malam shan farin nan shine eh, wato ma'ana kamar wato kamar yadda yadda kasu in mutum ya hadda ya sauka sara eh. wanda yake ɗaiɗe ne suke sauka da tilawa sai ka samu shi sauka sara abin da ake za ka dinga saro kan izu ne eh. misali ka kare sabbi sai ka saro amma eh. kana yin sumuni ko lahadi laraba amma sai ka haddace za ka wanke to ɗaiɗe ne suke tafiya da tilawar a jere wani sai ka samu ya sauka da 20 wani ya sauka da 30 to in ya juyowa ta biyu shine wanda a hausa mu sai muke tishi a cikin gari in yi wannan jiyo wata biyu shine wani inda kwari sai ka ga kullum yana yin rubu rubu ko sumuni sumuni eh. to da haka kuma har ya kai ya soma satu wani gaba ɗaya zai satun wani kuma barawan satu zai soma da shi eh. shine yana ajiye takarda tana waje yana yana ya takakare ya duba wani kuma satun zai somo yana yi wani yana da basira da tilawa da nutsuwa satun zai tafi mai kyau wani kuma zai ga ya ɗauko karatun nan ya haɗa da can duk inda ya samu kamanni sai ya shiga hmm. sai an zo wajen gyara ko kuma in yana da abokai kan aje darasu su zo su gyara Allah wani kuma sai an jojin wajen sun eh, ta kurne da sauran su <laughs> ana gyara Allah to akwai to yana yin wannan kuma sai ya kai in ya rubuta zai zo ba gyara ka gane eh. wani sai ya kai izu goma mm. ba a samu gyara ba wani ya ishirin wani ya tattu shine shan fari to haka suke wanda kuma har wani sai ya je kafa tsangaya mm. to haka ake yi ba a sa wani ilimi amma dai yanzu alhamdulillah abubuwa sun canja ga su nan kana kallo za a mutum ga ganin su musawa ga shiga isu tun da tafsiri ya shiga waye da sauransu amma dai a can tsangaya har a gobe inda take a kauye ba wani karatu da ake mun da na alƙur'ani alhamdulillah malam kaga dan bayanin nan da kai da dan gangarar da kai sai kawo mu kuma ga wata gaba muhimmiya da ita ma din za mu so a kara mana bayani a kai ah, to amma yanzu ina ga bari mu je kai tsaye ga ah, malam muktar sha'ib a makalla kamar abin da ya shafi ah, tsangayu na da da na yanzu inda a takaice za ka dan hada ka dan duba ka ga abubuwan da suka yi kama da juna da kuma wasu abubuwa da suka bambanta da wanda kila na daɗin za su yi amfana da na yanzu da na yanzu za su yi amfana da na me za ka iya faɗi a wannan gaba malam to su dai malamanmu malaman tsangaya allah shaka musu da alkhairi na ganin sun yi ƙoƙari kuma aikinsu da suka yi saboda allah Ta tabaraka wa ta'ala suka yi shi kuma mu ne musu addu'a allah ya karba musu shi ah, amma akwai koma baya da ita harkar tsangaya take da shi a wancan lokaci da kuma ci gaba da harkar hadda alkur'ani ta samu a yanzu su can ah, iyayenmu waɗanda suka karantar da mu za ga kan cewa karatun haka ake yin sa ba buri a cikinsa ya danganta ga wadatar malami da kuma mataimakan da yake da su za ka samu cewa wani yaron ma'ana haziki ne ba na wasa ba da a ce za a kula da shi zai iya haddace abin da bai gaza rabin sumuni ba a rana to amma saboda rashin kulawa sai ya haddace karatun da kwana uku kwana biyar ba a sani ba tunda shi yaran daman ba son karatun yake ba in ya haddace daɗi yake ji saboda in ba malam ne ya ce zo ka haddace ba to ba zai zo ce ya haddace ba kuma yaran su musu yawa to wannan ya sa sai zama kan cewa lokacin da ya kamata a ce yara masu basira sun haddace alkur'ani sai lokacin har ya zo ma'ana ya tafi ba su haddace ba saboda rashin ma'ana damar kulawa da shi yaron bai samu ba tunda za ka kan cewa watakila kai ma ka riski za ka sami yara wajen mutum ɗari amma sai ga wanda ke kula da su guda ɗaya ne to kaga a nan ai ba za ka iya tantance yadda abubuwa ya kamata ya yi masa yawa kuma guda ɗarin na hallo guraren su za kan cewa daban-daban ne kuma hallo guda ɗarin nan idan sun wanke alo da yawa daga cikinsu shine zai sake musu rubutu. shi malamin shi malamin in sun wanke shi ne zai sake rubutun don haka idan ya tashe su sun tafi gida yana zaune aikinsa zai ci gaba da yi har ya yamma dawo to wannan ya sa ya zama kan cewa abin ma'ana ba shi da taimako a yadda za a ba shi da mataimaka yadda za a gano mai basira a sa hankali a kansa domin a cimma buri kuma su daman da aka kawo yaran su a kan kansu ba su da burin cewa ga irin abin da muke so a yaro ya haddace a cikin adadi lokaci kaza to bambanci da yanzu yadda yanzu kafin a kafa makarantar sai an zo an zauna an tsara me ake so yaro ya haddace a shekara shida kuma shi wannan a zo a karkasa shi gida shida wanda aka karkasa shi gida shida a zo a karkasa shi gida uku a zo a karkasa shi da mako za a fitar da manhaja manhaja eh to kaga yanzu misali ka ce yaro zai haddace izifi ɗaya a cikin shekara guda to sai zama kan cewa shekarar ta cika kuma abinda da yaron ya haddace bayan hurufin ja'iya da ka koya masa ya kwana abin da surutu tini hmm. kaga kenan abin da makaranta ta burin yara za su haddace ya zama rabi kai to wanda zai aiki ma'ana ya zama cewa ya buge a rabi ai bai ci nasara ba eh? mm. yan wato amma da a ce ma'ana ka ɗauka cewa za ka je suratul a'la sai zama kan cewa ka je suratul mm. Ka kaga za a ce baya goba fallasa eh? mm. idan kuma ya zama kan cewa ka je suratul rashiya za a dauka ma cewa ma'ana burin ya cika watakila akwai ko kasancewar abin sabo ne ko kuma akwai wani malami da baya kula dole dai akwai dalili to kaga wannan ya sa cewa a su yaran da suke karatu yanzu duk wanda ya karatun yana da takarda ta cewa ya halarci makaranta ta haddar alkur'ani a cikin takardar ba a rubuta an haddace alkur'ani saboda haka kaga ya samu dama ma'ana tunda yana da takarda zai iya koya alkur'ani to kuma mu can da za ka haddace izifi hamsin da biyar ya zama kan cewa baka da izifi biyar mm. to sunanka baka haddace alkur'ani ba to kuma ba baka haddace ba ca za a yi bai karatu ba <laughs> bai karatu ba eh. kaga duk an watsa lamarin to wannan bai karatun ba shi sai ta kashe gwiwarsa kuma kamar yadda su eh, ba zai karasa ba kamar yadda kuma su iyayen namu suke faɗa cewa idan tilawar mutum izifi hamsin da ta ce ba ta haɗu ba to ba ta zama lalacewa za ta zanen zuwa eh wato haka suke haka suke eh, cewa kuma abun sai ya tafi yadda su ga abu da yace ana cewa bai bai karatu to da guwa su ta sanyo kari hada wannan bai din ma sai kasa sai kasa ne balle magana gyarawa sauran su turguje ya ka san ko idan ba a yi duk kwarinta za ta za ta ruguje sai za a yi ma a rasa me yasa suke ai ka san diya daga cikin matsalolinmu da su ta mu suke gani da hakan ne cewa in ka shiga wani ilimi wai wannan zai ba da rauni karatun ya rauni ƙwarar da gaske zan duk suke ta gudu sa Allah sarki da gaske to alhamdulillah eh. ganin lokacin da aka ɗeba wa wannan shiri ya kawo jiki ina gani a nan za mu sa wa wato aya ga shi wannan shiri sai in allah ya kai mu lokaci na gaba za mu sake dawowa domin ci gaba daga inda muka tsaya a madadin wannan gidan tv mai albarka na misal hausa ni da na jagoranci shirin musa suleiman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai wani lokaci